sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku ba mu takaitaccen tarihin marigayi gare mu Bukar mamallakin gidan talabijin da rediyo amfani. Shin asalin mutumin wani gari ne? Kuma yaya batun iyali? shin da mai al'ummar jamhuriyar Nijar za su fi tunawa da shi? Masu tambaya kwamrar kaka mai yiɗi da Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Muhammad Larme Difa da Madu Gambo Kairi da Masak. Assalamu alaikum iya Hausa. Don Allah ku bani taƙaitaccen tarihin Lullugat mai tambaya Yusuf Abubakar Bauchi. To bari mu fara da tambaya kan tarihin marigayi gare Bukar. Idan masu tambayar Kwamrad Kaka Mai Yiɗi da Alhaji Abubakar Gursuma Damasak da Muhammad Larme Difa da kuma Madu Gambo Kairi da Damasak na saurare. Ga ansar da wakilin mu a Maraɗi Mansur Sani ya samo daga wani ɗan uwan marigayin kuma shugaban rediyo amfani a maraɗi bula maligari wanda ya ce alai mansur an aihi alhaji mu bukar ranar biyu ga watan biyu na shekara dubu ɗaya da alif ɗari tara da hamsin da tara a garin mene suruwa alhaji mu bukar ɗan ƙabilan babbar bare ne ake cewa don alhaji mu bukar babbar bare mutum ne na ƙasar mene surwa Eh, kuma dan gidan sarauta ne na mai na nasorowa eh, alhaji graham bukar ya rasu ya bar mata biyu da yara guda shidda ya cikin yara guda shidda babban namiji ne sauran karnan shi 'yan mata ne bangaren abin da ya shafi rayuwar shi dami dami ya yi kafin girma har ya zama fitaccen mutum eh alhaji giran bukar dai a takaice ya yi lakwal na 'yan jarida eh, don shi jarida karanta shi yayi bayan shi ya yi karatu diya na karin ilimi sahu-sahu kuma eh, ya zo manto mutume ne wanda nan da nan a wajajen shekaru tara shi ne ke sahun gaban 'yan jaridar Nijar wanda sun kasa jarida mai zaman kanshi ta girku a Nijar. tunda duk wahalan eh, girkuwar jarida mai zaman kansa su suka shata a lokacin da wani an ce mai jarida ma bayayi ba tunda da kayan ka sai a baka kashi ko a lalata ma kaya duk da haka bai taba fasa ba ci gaba yake hal abubuwa suka girku don iya cikin 'yan jarida na sahun gaba wanda suka girka demokradiyya ma a kasan. nan a wani irin matsayi ya rika ko a bangaren ah, gwamnati ko siyasa ko wani abu alhaji gidan bukar a bangaren siyasa ya zama kwansaye na gunduma mene sorowa ya zama depute eh, national na eh, kasar mene sorowa ban da dan majalisar dokoki kenan alhaji gidan bukar ya zama dan majalisar dokoki na gunduma mene sorowa kuma ban da wannan ya zama mashawarci na shi gunduma mene sorowan kan kanshi wanda ake ce kwansaye bancin haka eh, alhaji grema bukar eh, ya zama shugaba na rediyo eh, na gwamnati bangaren damagaram da doso a bangaren abun da ya shahi hulɗa ko kaddarori ko kuma wasu abubuwa gacin kafuwar gidan rediyo amfani da ina da ina ke da wannan amfani kuma wani irin tasiri amfanin ta daga wancan lokaci zuwa yanzu Eh, kasan na ce ma lokacin da amfani ta girku lokaci ne wanda in ba a shirye ba kake baka iya yin jarida kai in ba namijin kirki ba ne baka iya yin jarida kai in talauci gare ka wancan lokacin baka iya yin jarida paske ita jarida tana da wannan abubuwan in ya zamanto kai kasashen mutum ne zuciyarka kana da tsoro ko a maka kaza ko a maka kaza baka iya yin jarida ko ma gida ka zamna mutum ne wanda a tsaye yake komin ɗacin abu in gaskiya ne zai a yi shi kuma alhaji girma duk siyasar da ya yi a cikin rediyon shi bakka jin halakar siyasar shi da aikin ma'aikatun shi kuna da yancin ku je ku yi aikin ku yanda jarida ta ba ku yanci ku yi shi ma ya siyasar shi a wancan lokacin yanda siyasar shi yake bai damu ba da harkan ya zo ya sa bakin shi cikin abubuwan da radio ke yi a wancan lokaci kenan mutum ne tsayayyen mutum ne wanda dama ya ba shi dama wancan lokacin duk abin da yake na jarida ne in dai ya san labarin shi to in ina yake sai an hudo bayanan nan don saboda mutane su ji ne ko me ke kasancewa da ina da ina rediyo amfani ta tasiri a kasar Niger ta dalilin Ibrahim Bukar ya kafa ta kuma ni za a iya cewa ko da yanzu da bayan baya rayi za a iya cewa amfani tana nan Nene mutanen ma Nijar za su kalla su tuna Ibrahim kasan lokacin da aka fara girka amfani a cikin Nijar musamman mata maraɗi wannan a shekarar alif da tara da tara da tara aka bude ta kafin ita an bude ta ya mai wancan sannan aka bude ta da magaran a alif ɗari tara da tara da takwas sannan kuma aka bude ta difa aka zo ta kwanni duk radiyon nan lokacin da aka bude su shi amfani program ne gare shi na musamman wanda duk jihar da aka zo aka girga ta ba program din yame ke tasiri ba a program din yame na zaman kanta na jihohi na zaman kansu ana aiki da halshen jama'an da ke wurin don saboda su fahimta don kaga ya sha bamban da radio da talabijin da yawa wanda program na yame ne duk duniya da duk ƙasa ake jin shi shi duri in ya zo program din shi na musamman ne yake yi kuma da wanda za su tsaya su tahiyar da abun kuma alhaji graham mutum ne wanda ya baka shugabancin abu ya baka wuka da nama za ka tsaya kai aikin ka tsakani da allah ba tare da ka sa wani tsoro a zuciya ba tunda abin nashi ne amma shi zai tambaye ka kaiwa ne in muka yi abu kaza daidai ne ko kuma in zai sa ma kai ayi wani abu zai ce kaiwa ne ku yi hakuri za mu yi abu kaza ka gani mutum ne kuma wanda Allah ya shi babu girman kai ko kala zarratan cikin shi ni ban taba gani ba mai hali kamar irin na Alhaji Grema wanda zai zo kowa sai ya rungume shi kowa na shi ne eh lalle Alhaji Grema Bukar ya bar mu eh, yanzu abun sabo ne da saura tunda a cikin mutanen mu na gabas ɗaya ne irin shi kai kusan ko babu ma wanda zai yi abubuwan da kowa za su yi amfani da shi shi mutum ne wanda in yi abun shi na kowa ne ba ruwan shi da bangaren shi kake ba ruwan shi ba bangaren shi siyasar shi kake a shi kayan shi na kowa ne kuma masu yin amfani da shi sun sani sun san kayan shi na kowa ne domin ne al'umma za su tunawa da shi ya ba da gudunmuwa a can me za su kallo su fi lalle gare ma ya yi wani abu a Nijar. Alhaji Mansur mutumin da ya wuce gaba da dukiyan shi da kayan shi a ba shi kashi a rufe shi kasu a yi menene ya kiyasai da ya buɗe ma 'yan jarida ai wannan burtali ne aka buɗe ma 'yan jarida da wanda kowa kusan ya bi a yanzu jarida kawai abu ya zama ratata kowa yana shiga a wancan lokacin in ka ce ma wani ya jarida bai yi. tunda ya san wata rana ba zai kwana a gidansu ba wani gwarzo za a kamanta shi dai a cikin aikin jarida wanda ya bar tarihi a ƙasar Eh kusan in na faɗi <laughs> kaka ce dan mai gidana ne eh, eh Alhaji Garma Bukar a ɗan jarida mai zaman kanshi a Nijar ba yi kaman shi ba. Allah ji kanshi sai dai a gaba a yi kaman shi ko ta kowane fanni tunda shekara 25 ina aiki kalkashin shi samun kaman shi sai an daure tunda mutum ne komin shi sai over eh mutum ne wanda kuma wajen kyauta yayi nisa eh wannan banna ma iya misalta shi watan kyauta ya yi nisa sai dai Allah ya bashi ladan sai kuma tambaya kan tarihin lullugat wanda mun sha bayar da ansa amma idan malam yusuf bukar na tare da mu ga ansar da shugaban sashin tarihi na cibiyar arewa house kaduna dr salisu bala ya bayar kwanan baya frederick john elfrey lugard an haife shi a india a wani wuri lokacin da mahaifin shi yake wannan yanki amma shi mutumin ingila ne sannan ɗaya ne ga wani da ake kira reverend frederick grover lugard wanda soja ne na wato kasa burtaniya wanda aka kai shi aiki a india a nan kuma ya haifi Lugard a 22 ga watan janairu shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin da takwas sannan shi lugard yana daga cikin mutane yan legen asiri wanda ya zo yankin afirka kuma yana daga cikin waɗanda aka sa su aiwatar da tsarin yin na mulkin mallaka daga shekara ta dubu da tara da ɗaya zuwa shekara ta dubu da ɗari tara da ishirin da takwas sannan ya yi gwamna a hong kong a shekara ta dubu da ɗari tara da bakwai zuwa shekara ta dubu da ɗari tara da goma sha biyu sannan ya yi gwamna a nigeria gaba ɗaya daga shekara ta dubu da ɗari tara da sha hudu zuwa shekara ta dubu da ɗari tara da goma sha tara an kawo shi arewacin najeriya daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da biyar daga ƙasar Uganda a inda ya zauna ya yi aikin soja ya kuma tabbatar da mulkin mallaka a wannan yanki wanda ya kawo shi arewacin Najeriya shine George Goldie wanda yake shugaba ne na ɗaya daga cikin manya-manyan kamfanonin 'yan jari hujja wanda aka kafa a nan Najeriya wato Royal Niger Company. Sannan ya zamanto kwamishina babba na ƙasar Burtaniya mm. daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da shida sannan an haɗa arewaci da kudancin najeriya daga ɗaya ga watan janairu shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha hudu a ƙarƙashin jagorancin shi frederick john delphine lugard wannan inda ta taƙaitaccen tarihi kuma ya zauna a yankin gabas ta tsakiya ya zauna a afirka ta yamma ya zauna a kuma ƙasar hong kong wannan shine dalilin da ya da damar da aka kawo su Najeriya. Da eh, yana da kyau mu fahimci cewa kafin da arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da Lugard ya yi a shekara ta dubu ɗari tara da goma sha hudu mm. akwai alaƙa mai ƙarfi ta fuskar tattalin arziki kasuwanci zamantakewa da mulki a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya. Mutane suna tafiya daga arewacin Najeriya suna kasuwanci a kudu. mutanen kudu suna tasowa suna zuwa arewacin najeriya ta fuskar kasuwanci sannan daidai da jihadin shehu dan fodiyo sai da ya kai wurin kafa daular ilorin saboda haka wasu masana tarihi suke cewa ko da lugard bai hada arewaci da kudancin najeriya sun zama najeriya ba to najeriya dama tana gab da za ta hade a matsayinta na kasa guda hmm. amma wanda ya hada arewaci da kudancin Najeriya da hmm. tarihi a zahiri wanda aka fi sani shine Frederick John Elfman Dugan. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da wakilinmu a Maradi Mansur Sani da wanda ya bayar da umarni haile haile da kuma injiniyan mu. Ni Ibrahim Kalamu Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya